This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha shida da mita ashirin da biyar da mita sittin ko ku ji mu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. Ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol FM da FM Nomad da kuma niya FM. ko ku ji mu ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ta kunce Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan hantsi da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji rahoto ɗaya daga jihar Oyo cewa gwamnan jihar ya sake buɗe babbar kasuwar Bodija da aka rihe sanadiyar wani tashin hankalin da ya ɓarke tsakanin 'yan kasuwar Hausawa da Yarabawa. Mahmud Abdulsalam da makaɗan shi na ta su taya ku hira sannan Jummai Ali ta gabatar da shirin rigakahi tambarin lahiya. Baba Yakubu Makeri ya biyo baya da sharhin jaridun kasar Ghana kamar kullum kuma mu sa da ra'ayi daga bakin mai shi amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Panama ta ce ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya sun shaida cewa makaman da aka kwace daga jirgin dakon Koriya ta Arewa a hanyar ruwanta sun saba wa takunkumin majalisar. Gwamnati panama ta yanke wannan hukunci ne bisa ga rahoton farko da ƙwararrun majalisar ɗinkin duniya suka fitar jiya laraba bayan sun kammala gudanar da binciken jirgin da aka kwace watan jiya a cikin kwanakin nan panama ba ta fitar da rahoton ba sai dai ta bayyana cewa babu ko tantama jirgin na koriya ta arewa ya keta doka haramta safarar makamai zuwa koriya ta arewa da majalisar ɗinkin duniya ta kafa Cuba ta bayyana cewa za ta maida Pyongyang makaman ne da ta bayyana a matsayin tsofaffi domin a gyara a mayar da su Habana. Makaman sun hada da jirgin yakin Soviet samfurin MiG-21 da motocin yaƙi masu silke samfurin MiG-21 da kuma jiragen shinge karin wato harin makami mai linzami guda tara. hukumomin panama sun shaida sun tsaida jirgin dakon ne a hanyar ruwan kasar bisa tunanin cewa yana dauke da miyagun kwayoyi bayan da suka gudanar da bincike kuma suka tarar da makamai a ɓoye a ƙarƙashin dubban buhunan sukari ba tare da an bayyana ainihin abin da ake ɗauke da shi ba shugaban amurka bakin wata na farko ya shiga sahun mazan jiya da suka yi gwagwarmayar yakin kwatarwa bakakin wata 'yanci wajen bikin tukun shekaru 50 da gangamin da aka yi a washington dc sama da mutane 250 ne suka halarci gangamin da aka yi a shekarar 1963 na neman ba kowa 'yanci. Shugaba Barack Obama ya yi jawabi a wajen taron ya tsaya a daidai wurin da Reverend Martin Luther King Jr. ya yi hitaccen jawabin nan nashi I have a dream da ya buga ma gangamin kusa shekaru 50 da suka shige. Mr. Obama ya shaida ma dubban Amurkawa na kowane jinsi da matsayi da suka halarci bikin. cewa King ya ba miliyoyin Amurkawa bakin magana mai ƙarhi na cimma burinsu. Ya yaba ma dubban waɗanda suka yi gangamin da ba a san da rawar da suka taka a gwagwarmayar da ta kawo canji ba. tsohon shugabannin amurka jimmy carter da bill clinton su ma sun yi jawabai tare da waɗansu hitattun amurkawa da suka hada da oprah winfrey da jamie foxx amurka ta ce ba za ta bari wani dogon turancin diflomasiya a majalisar ɗinkin duniya ya hana ta mai da martani kan harin makami mai guba da aka kai a siriya ba jami'an diflomasiya na membobin biyar masu kujerar dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun fara tattaunawa jiya laraba kan kudurin birtaniya ta shata kan yiwuwar ɗaukar matakin soji kakakin ma'aikata harkokin wajen amurka maria haf ta ce amurka ba ta ga wata hanyar ci gaba ba a siriya sabili da adawa da rashi ke nunawa kan daukar duk wani mataki da ya kamata ta ce gwamnatin siriya ba za ta ci gaba da fakewa da rasha ba harf ta ce washington za ta tattauna da abokan ƙawancenta yayin da take nazarin matakan soji da ta ka iya ɗauka na kashin kanta ma'aikatar harkokin wajen rasha ta bayyana jiya laraba cewa majalisar ɗinkin duniya za ta riga malam masallaci idan ta ɗauki wani mataki kafin masu binciken makamai masu guba su kammala aikin su a damascus labaran duniya ake saurare daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc waɗansu sojoji masu taimaka ma alkali yanke hukunci na amurka sun yanke ma likitan mahaukata na rundunar sojoji hukuncin kisa sabili da kashe sojoji abokan aikin shi goma sha uku a shekarar 2009 a wani harin kan mai uwa da wabi da ya kai a fort hood jihar texas masu taimaka ma alkali yanke hukunci su goma sha uku sun tattamna na ɗan gajeren lokaci a jiya laraba kafin su yanke ma manjo nidal hassan ba amurke musulmi hukuncin kisa wanda ya nuna alamar yana nema yayin sauraron shari'ar na tsawon makonni biyu an samu hassan wanda ya ce ya canza sheƙa ne a yakin da amurka take yi a iraki da afghanistan da laihin kashe sojojin da ake shirin turawa bakin daga a ƙasashen biyu ya ce ya kai harin ne domin ya hana su kai wa mayakan sa kai musulmi hari a ƙasashen waje. soja mai gabatar da karar kanar mike mulligan ya yi kira ga masu taimaka ma alkali yanke hukunci su yanke mishi hukuncin kisa sabili da harin da ya wato da ya yi sanadin jima sama da waɗansu mutane talatin raunuka mulligan ya shaida musu cewa hassan ba shahidi ba ne kuma zai taba wato ba zai taba mutuwar shahada ba mutum ne wanda ya aikata laifi mai kisan kai Labaran duniya kenan kuka saurara. gwamnatin jihar oyon wato gwamnan jihar oyon najeriya sanata isiyaka abiola ajimobi ya ba da umarnin a sake bude babbar kasuwar bodija a birnin ibadan bayan rihe ranar juma'a saboda wani rikicin da aka yi tsakanin 'yan kasuwar hausawa da yarabawa kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da hassan umaru tambol ya aiko mana a dìklẹ́ pé a ṣí mákẹ́tì láti sùn lọ. ẹ̀dẹ̀ má jẹ́ kíjà wa mọ́. Gwamna Ajimobi bayan da ya buɗe kasuwar sai ya yi kira ga Yarbawa da Hausawa da su zauna lafiya da juna. Kana ya gode wa kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Alhaji Muhammad Abdulkadir Indabawa da sarkin sasa Sardaunan Yamma Dr. Haruna Mai Yasin Katsina da Bale Bale da na yi ta zama da ɓangarorin biyu don warware rikicin. Ajimobi ya yi alkawalin baiwa iyalan Yarbawan da aka kashe musu 'yan uwa a Maiduguri naira miliyan talatin su kuma Hausawa da aka suka lalata wa kayayyaki ya ce za a duba a ba su taimako. Daga bisani na ji tabakunan wasu 'yan kasuwar. Ciyaman na kasuwar Bodija a bangaren Yarbawa, Olalekan Aziz Energy ya ce sun ji daɗin buɗe kasuwar saboda rufe ta ya shafi kowa da kowa. Sunana ciyaman kasuwar Bodija Alaikar Bahuwa. ya ka kaji game da buɗe wannan kasuwa ta yau? Alhamdulillah ya yi daɗi domin an samu zama lafiya kuma gwamnati ta zo ta roƙi jama'a an samu zama lafiya da kasuwa saboda jama'a yi ta damuwa. To ko kun yarda da kiran gwamnati muku za ku nuna lafiya da kuriyar ba? Eh, Me ya yarda mu zama lafiya domin duk kafin mai 'yan Najeriya ne kuma wani guda ba wanda zai sai da wasu. Alhaji Abdullahi Wahid Sirikin Gida Hausawa da Subadan Land. Kuma yaya kuka ji da wannan kasuwa ta yau? Ah, dole mun ji daɗi sosai sosai domin tauran nan jima'a da abin ga ya faru aka rufe kasuwa. Akwai kallon ta sai yawa. A sunana ah, Sola Umaru to yaya ji da an ka bude wannan kasuwa? Wallahi na ji daɗi tun da dai gwamnan ya zo nan ya mun magana ya masu Yorubawa da Hausawa magana kuma sun shirya mun gode wa Allah. To za ku zauna lafiya yanzu? A gaske za mu zo mun lafiya yanzu. Sunana Alhaji Bala Kano ni ne matsayi na ciyaman na masu kawo kaya daga arewa zuwa Ibadan. Me za ka ce a game da wannan sulhu na yau? To wannan zama ni farko dai ba abin da zan yi sai in wa Allah tabaraka ta'ala godiya da irin wannan al'amari da ya faru kuma kuma Allah ya kama da sa Hassan Umaru Tambuwal murya Amurka daga Ibadan a Najeriya To Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lahiya. Kahin Jummai Ali ta gabatar da shirin rigakahi tambarin lahiya na yaƙi da cutar shan inna ga shatan Nijar Mahmud Abdulsalam. Lokacin wali iya da rai Allahu Akbar. lokacin mutuwa ba ta ba. Allah gama yara da manya suke, ku zo ga gulbi. Ga gulbin naira ya zo kowa Allah ya yarda. na ba shi manzo alheri shatan zamani kwarai ni ma na shaida wannan waka na yi ta ne sale haka dan kukan zuci ne ke ta yi inda kai kaɗai ne ba kai kaɗai ne ke kukan zuci shatan zamani rada wali ya cika sale allahu rada wali ya cika sale Allah ji kan musulmi Najeriya ta girgiza. har Nijar ta girgiza. Duniya samsam ta girgiza. Har Nijar ta girgiza shatar zamani ba Najeriya kaɗai ba. Can samun yi babban rishi. Babba kau. Can samun yi babban rishi. Najeriya da Nijar kowa ya girgiza. Ina yake kai ko awalu walwali. Ina yake kai kuma kana. Yana sauraron ka shatar zamani. Ina yake kai ko albuza. Shina sauraron ka shi ma shatar zamani. Ina Dokta Almajiri. Ina sauraron ka likita bokan tura shi ma yana jin ka. Ina kuma Mustapha Gaidan. Shi ma yana jin ka can To Allah Ubangiji ya ji kan duk waɗanda suka riga mu ya rahama musu. Yanzu kuma ga Jummai Ali da shirin. Rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron wannan fili na rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jumaya like ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Kafin mu leƙa Najeriya mu ji irin tanadin da Nasiru Yakubu birnin Yaro da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili ga ɗan maraya da wannan kira. maganin allura an kira ga iyaye don Allah ku ba mu goyon baya allura ta da shan inna allura ku ba ta da illa ba ta cutarwa ko don Allah ku kawo ‘ya'ya wajen ɗiga musu allura Allura ɗigo ko ta baki allura ko ba ta da illa. Domin an kira ga mutane, sannan an kira ga iyaye don yalla dallin iyaye ku ba mu goyon baya. Idan ku ba mu goyon baya to komai ku an yi dai-dai-dai. Sau don yalla dallin iyaye ku ba mu goyon baya. ku da goyon baya haka ne ɗan maraya idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira to nasiru wani tanadi kuka yi wa wannan fili ne a yau hajiya jummai barka da ƙoƙari, a ci gaba da taron da muryar amurka da haɗin gwiwa da cibiyar kula da ƙayyade cututtuka ta ƙasa amurka wato cdc a takaice ta gudanar a gidan rediyon jihar bauchi Wani abin da ke cinwa rigakafin alluran shan inna tuwo a ƙwarya a wasu jihohin shine na rashin ingancin kula da wajen inda ake ajiye magunguna. Shin yaya al'amarin yake a jihar Bauchi? Hajiya Ramatu Musa ta yi mana ƙarin bayani. To a takaice dai maganin magunguna da wurin ajiye magunguna ba mu da matsala da su. Akan samu isassu, akan samu mawadatattu wanda Eh, su masu tafiya rigakafi eh, za su fita da shi to a takaice abin da nake son yi karin bayani kuma a kan maganan fita aiki a zubar da maganin nan a gaskiya ba a zubar da magani ko da magani ya lalace za a dawo da magani a zo a sanar da jami'i mai kula da wannan magunguna cewa wannan magani ya lalace saboda yanayi ko zafin rana da sauransu sai a canja masa sai a duba wa'in yara ne ba a yi musu ba ba a isar da su ba a je a yi musu wani rigakafi sannan maganar isa kuma a yi rigakafi ma yara ka san yanayi yanayi ne wuri wuri wani yanki na jihar nan za ka samu sukan yadda matansu ko yaran su su fita su yi aikin nan sun kuma ba mu da 'ya'yan matan ba sa son su zama sun shiga cikin aiki din to aiki ne wanda ya bukaci a shiga gida gida wani yanki kaga ba zai ko sallama kai namiji mai gida ba zai amince namiji ya shiga gidansa ba ya ga matarsa ba balla da a cikin gidansa a yi rigakafi in an shafi da yara kuma akwai matsala in ba dai kamar irin yaran da muke samu a kwararo ko a wurin wasa da sauransu a musu rigakafi ba to irin wannan shine ake samu matsala wani lokacin iyayen za su ce don me yasa aka tada yaran su a waje aka yi musu rigakafi ba a sanar da su ba to idan dai babu ma'aikata mata a cikin wannan wurin da za su shiga cikin gida su tarar da yaro a cikin gida wani yaro za a samu yana bacci ne za a ce uwa ta ɗaga shi wani lokacin yaro yana aiki a cikin gida kuma uwar ba ta iya fito da yaro waje a yi mishi rigakafi ba dole sai an shiga da shi gida saboda al'adarmu da addini bai bar mata su fita waje ba da sauransu to irin wannan wani lokaci yakan zama mana kalubale a aikin wannan rigakafin ya sa bari a tarar da wa'insu yaran ba shi yasa zaka ga bayan an rigakafi in an jami'in bincike kuma zai samu wani yaron ba a yi masa ba me ya faru sai ce ko yaron lokaci yana bacci ne ko kuma da sauransu a kawo maka wa'insu dalilai to wannan yake ɗaya daga cikin kalubale amma maganan rigakafi a zubar ko kuma wannan babu shi sannan kuma um, masu sarautar mu yanki yanki ne kamar da ke kowane yanayi wuri yana da irin nashi matsala ne akwai wani su da zaka je duk tim um, eh, ma'ana masu tafiya ga kafin gida gida zaka samu akwai wakili mai anguwa in babu mai mai anguwa ko wakilin su. wanda inda an je ko da an samu matsala shi wannan community leader din shi zai kokari ya sa baki saboda a daidaita a yau yaro idan yi gagara ne shine sai a kai wa eh, uban gari gaba daya a ce fito a anguwa kaza wuri kaza wani kaza ya ke a mai sanda kafi. amma mun yi mun yi a sasanta da jami'an karaman hukuma da jami'an suke zuwa daga jiha su je su dubi wannan yanayin da ake yi duk za a haɗu da su task force committee on organization na wannan lca din duk za a haɗu a je wannan wuri don a samu a sasanta wannan magana saboda ba mutum ake ke ta rigakafi bai digawa ba a team suke fita akwai vaccinator akwai recorder akwai community leader sannan akwai group supervisor sannan akwai focal person wayannan duka sai ya gagare su kafin a zo kan uban kasa kuma gaskiya a yawancin lokaci ba gagaran su don ko ya gagara in mai angon da community leader representative din ya je sa baki akan yadda a yi rigakafi nan ba tare da wani matsala ba. za mu iya bayyana yanayin percentage na wato kirjiya daga al'ummar jihar Bauchi na son allurar rigakafin Gaskiya shi da sauki ya kamar da na gaya maka ya daga yanki yanki ne kamar in an ce maka a cikin garin bauchi cikin garin bauchi gaskiya babban guri ne wanda kuma yanki yanki akwai irin yanayi da matsalolin su kowane da ya haƙuri da ya din su yanayin su yanda suke kowane da irin al'adar su yawa irin al'adar akwai wanda idan aka ce aka ce za a yi suka ki idan suka ga idan babban mutum haka ko da daga karamar hukuma ko mai anguwa za su bayar da yaran aiki amma wani lokacin sukan kidin amma turjiyan gaskiya da sauki yadda ake magana turjiyan na da sauki sosai don koda misali yara masu digawan sun je misali sun ga yaro karami ne ko ba su amince da shi ko kuma da sai su nemi su ce sun ki amma in zaran wani ya zo da daban suka ga idansa ko daga jami'in ma'aikatan lafiya ko na karamar hukuma suka yi a ba da yaron ayi in dai aka musu bayani ya gamsar da su cewa rigakafin nan ba cutar da su zai yi ba illansa kuma shine in yaro ɗaya ko ya kamu sauran yara suna cikin hatsari saboda haka sukan amince a ba ma yaran su duk da yake aikin na kusan kowa da kowa ne ganin cewa ƙananan hukumomi sun fi kusa kusa da al'umma wani irin gudunmawa gwamnatin ƙananan hukumomi suke baiwa allurar rigakafi a jihar bauchi eh, su ma suna da gudunmawa su saboda ne in ka al'umman jihar bauchi mukan duba cewa kusan mafi yawan a cikin ƙananan hukumomin mu suke saboda haka su ƙananan hukumomi sun san cewa wannan abun a wurin su yake maganin nan idan aka ɗauko shi daga jiha ƙaramar hukuma ake kaiwa su masu fita rigakafi a ƙaramar hukuma za su je su karɓa a ƙaramar hukuma aka yi kai rahoton me aka yi me ba a yi ba saboda haka su man aka tashi rigakafi na shi yasa na ce akwai task force committee on immunization a kowane ƙaramar hukuma duk lokacin da aka zo za a yi rigakafi daga lokacin shiri that is the planning stage har lokacin kaddamarwa da su ake yi idan aka tashi fita kamar karamar hukumar da yawanci nake zuwa duba aiki na a jiha idan aka je daga chairman na karamar hukumar solar administrator din kenan da reverend da ss da police representative dpo kenan da imam da pastor task force committee nan duk sukan fita su bi lungu-lungu sako-sako inda ake rigakafi in akwai matsala za ka ga gaba za su tafi su je wannan inda akwai matsala ɗin saboda haka eh, maganan guduma karamar hukuma gaskiya suna kokari suna ba mu haɗin kai in ma wani abu ake bukata za a siya ko kuma ma'aikata ake nema akan gobara fitar da su kuma su fita su je su yi aiki salam lahiya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam lahiya me yake faruwa ne? Baba ya banya ne. To ya aka yi na ji a shigo da kuka. Wannan yarinyar da ka san dai diyar ka ce. Sosai. Kuma ita mata ta ce. Sosai. Ba da za a yi mafi yara uku kwallon kwal kamar idan besba ta kwaye su ta jaya musu polio. To. Billahi lazi in ma kashe su aka yi ni ba zan lamunta ba. Kai saurara ko lokacin mu an yi lokacin mu ana yin agana da yan rani. In bororo ta yi kyau kenan. Ko yarinyar nan da ka gani na baka ga ta durmumuri ita ma an mata polio. Ah ita ma nufin ka an daga mata polio. Sosai kuwa. To ko ni ma yanzu zuwa duka min baba a kayi girma da wannan da yanzu lokacin hakan ya wuce to alhamdulillah domin ana yi ma yara ne na goye da yan yayayu domin hana cutar shan inna wanda zai sa za ka ga yaro ya naɗe kamar alkaki Ma sauraro ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin Nasiru Yakubu birnin Yaro Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. A gaida Jummai Ali da tawagata yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da sharhin jaridan ƙasar Ghana. za shirin jaridun ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito kira da shugaban kasa john dramani muhammad ya yi wa shugabannin afirka da kasashen larabawa da su haɗa hannu wurin kwantar da tarzoma da ke tashi a kasashen egypt da tunisia ya ce rigingimu da ke faruwa a kasashen guda biyu dai yana da mummunan tasiri a kan ci gaban mu tunda yake egypt da tunisia suna taka muhimmiyar rawa a nan nahiyar afirka jaridar daily graphic ta ce shugaban kasa john muhammad ya yi wannan jawabai ne a lokacin da wasu sababbin jakadun kasashen afirka da na larabawa suka kai masa ta takardun kama aiki nasu har yau dai a wani bangaren jaridar daily graphic jaridar ta yi kanun labarai mai cewa kwamitin binciken yadda ake kashe kudaden gwamnati na majalisar dokoki ya yi kashedi ga jami'an ma'aikatun gwamnati da ke bayyana a gaban shi don yin lissafin kudaden gwamnati da kowa ya kiyaye kansa da ba da shaida na karya. jaridar ta ce kwamitin dai ya yi barazanar cin duk wanda zai masa karya tara sai dai jaridar ta ce kwamitin dai ya yi wannan kashedi ne saboda wani shaidan karya da babban akanta na kwamishin filaye tsuntsaye ta ƙasa ya ba kwamitin bayan kwamitin da ya bincika ya gano ƙarya yake yi sai kuma jaridar today wacce ta rawaito gargaɗi da wani shugaban wata jam'iyyar hamayya ta ppp divan nkurma ya yi wa matasan ƙasar yana cewa kada su ba da kai bori ya hau idan aka nemi gudunmuwansu wurin tada zaune tsaye a cikin ƙasar ya ce ba daidai ba ne wani matashi ya hallaka kansa saboda jam'iyyar ndc mai mulki ko kuma babban jam'iyyar hamayya ta npp akan hukunci da kotu za ta yanke a yau alhamis jaridar today ta kara da cewa Divine Nkurma ya ce babu wani tarihi da ya nuna dukkanin su jam'iyyun guda biyu sun biya bukatun magoya bayan su don haka yana ganin zaman lafiyan kasar shine abu mai muhimmanci fiye da waɗannan jam'iyyu guda biyu. Rahoton binciken almudahana a hukumar ba matasa aiki ta kasar Ghana ya jefa shugaban kasa John Mahama cikin tsaka mai wuya in ji jaridar da Chronicle. Jaridar da Chronicle ta ce lokaci yayi da ya kamata mashawarta na shugaban kasa John rahman Mahama su fahimtar da shi muhimmancin daukar kwararren mata matakai na hukunta masu laifi da rahoton binciken almundahana ya bayyana da sunayensu saboda ya tsare mutuncinsa a matsayinsa na shugaban ƙasa. Jaridar da Chronicle ta ce dole ne shugaban ƙasa dai ya sanar da jama'ar ƙasar nan cewa wannan shirin ba matasa aiki da tsohuwar gwamnatin tsohon shugaba kufuwa ta kawo. Ta kawo ne don rage yawan matasa wanda ba su da na yi amma ba an yi ne don a ba wasu daman yin sama da faɗi da dukiyar ƙasa ba. Ita kuwa jaridar da Deliga ta bugo umarni ne da gwamnati ta ba hukumomi kamar sashen bincike na ma'aikatar 'yan sanda wato CID da hukumar binciken laifukan tattalin arziki da kuma ofishin lauyan gwamnati da su gurfanar da duk wanda za a same shi da laifi a cikin rahoton almundahana da aka yi a hukumar ba matasa aikin yi ta kasar sai dai rahoton ya bayyana sunayen wasu manyan kusoshi guda shida na wannan gwamnati a matsayin masu laifi a cikin wannan almundahana da aka yi a hukumar ba matasa aikin yi ta kasar Ghana baba ya ko makiri sashen Hausa na murya America kira Ghana To, ka Grace Alheri Abdu ta kimtsa takaitattun labaran duniya ga ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum gidan rediyon Amurka na yi ta aika wasiƙa ta ba a karanta ba do Allah yana wata a karanta wannan wasiƙa ta sai an jima. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. a ne ne sauraron ku haruna jibrin dan bauchi mazaunin kalba ina kira da ku da allah ku mu wannan sako a ina kira ga manyan arewa da wallahi idan za su haɗa kai su haɗa kai saboda a yanzu ba a gobe ba na tabbatar da idan muka yi wasa muka yi ba sa so mu ba sa kuma kaunar mu saboda mulkin nan sun sa kabilanci a ciki mu kuma yan arewa idan namu ya samu mulki ba a gwada wannan kabilanci amma su ga hinan nasu da ke iyakan mulki ya gwada mana kabilanci to ina kira gare ku yan arewa da bangaren su a teku da bangaren ma koma waye a haɗa kai a zaɓar mutum na gari ya hau mulkin najeriya idan ba haka ba najeriya mu yan arewa mun zama yadda allah sarki don wallahi mutanen nan sun sa kai sun gama da mu assalamu alaikum sashen hausa na boa america mai magana salisu ibrahim daga nan daura to ra'ayina na yau zan bayyana shi ne dangane da wannan yunkuri na ƙasar amerika wanda take son ta kaddamar da hari akan ƙasar siriya to ina ganin da cewar ɗaukar wannan mataki a kan siriya ba zai haifar da ɗamin ido ba yin sulhu ta hanyar tattaunawa shi ne mafita ba kai mata farmaki ba saboda kai mata farmaki zai ƙara dagu da yankin gabas ta tsakiya ne baki ɗaya wanda Allah kaɗai ya san asarar rayuka da za a yi fatan mu anan Allah ka ba mu zaman lafiya mai ɗorewa a duniya baki ɗaya Suna na gamba barau fataskum daga jihar yobe abin ya yi wuce rena hankali ne wannan ai ba daidai ba ne a ce ana mai da mutane ba su san me suke ba mulkin nan ana yin sa da lafiya wa iya za a ce mara lafiya zai yi mulki to muna ji muna gani muna kuma sauraro gaskiya za ta yi halinsa mahukuntan jihar taraba da 'yan jihar taraba muna tiya ku addu'a allah ya gaggauta fito da gaskiya gaskiya ta yi halinta yanzu ga grace alheri abdu da takaitattun labaran duniya Panama ta ce ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya sun shaida cewa makaman da aka kwace daga jirgin dakon Koriya ta Arewa a hanyar ruwanta sun saba wa takunkumin majalisar. Gwamnatin Panama ta yanke wannan hukunci ne bisa ga rahoton farko da ƙwararrun Majalisar Ɗinkin Duniya suka fitar jiya Laraba bayan sun kammala gudanar da binciken jirgin da aka kwace watan jiya. Shugaban Amurka baƙin fata na farko ya shiga sahun mazan jiya da suka yi gwaggwarmayar yakin kwatarwa baƙaƙen fata 'yanci wajen bikin cika shekaru hamsin da gangamin da aka yi a washington sama da mutane 250 suka halarci gangamin da aka gudanar a shekara ta 1963 na neman ba kowa 'yanci shugaba barack obama ya yi jawabi a wajen taron ya tsaya a daidai wurin da reverend martin luther king jr ya yi fitaccen jawabin nan nasa i have a dream amurka ta ce ba za ta bari wani dogon turanci na diplomasiya a majalisar ɗinkin duniya ya hana ta mai da martani kan harin mukami mai guba da aka kai siriya ba jami'an diplomasiya na membobi biyar masu kujerar dindindin a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun fara tattaunawa jiya laraba kan kudurin da birtaniya ta shata na yiwuwar ɗaukar matakin soja a siriya waɗansu sojoji masu taimakawa alkali yanke hukunci na amurka sun yanke wa likitan mahaukata na rundunar sojoji hukuncin kisa da takaitattun labaran nan muka kai ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da la'asar idan allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shiryen a ciki har da shirin jummai ali na sai bango ya tsage Ka mu sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga kalla rasha uwar wuta a maraɗi da da kawo mai daka ma yaro kashi uwarshi na gani ba ta ɗumi a Yamai kasar jamhuriyar Nijar da kuma wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Muhammad Ado a kasuwar katako da iyalansu da watan suna nan lahiya. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da mai hada mana sauti Diodone Cuba Hero da injiniyan mu Jim Harman ne ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.